wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan cibiya ta Usman bin Affan da ke wannan babban birnin tarayya ta mu ta Abuja. Muna roƙon Allah ya sa haɗuwa ce da take cike da alkai. Allah ya mana albarka, Allah kuma ya karba. Kamar yadda malam ya gabatar za mu yi tsokaci ne kan abin da ya shafi watan ramadan watan ramadan watan yana daga cikin dama da allah ke maimaita ma waɗansu zaɓaɓɓu daga cikin bayinsa shine maimaita musu juyowan watan ramadan yana daga cikin falala da rahama da Allah zai ma bawa a rayuwa shine a ce watan Ramadan ya cin mishi yana rayu dama ce da ya kamata kowane musulmi ya shirya amfanuwa da wannan dama domin ta yiwu idan Allah ya kai ka Ramadan ya zama shine Ramadan ɗinka na ƙarshe akwai da yawa waɗanda aka yi azumin bara da su wadda war haka suna kwance a cikin kabari dama ce da Allah ke ba wa bawa a kowace shekara irin damar da ba ta sake maimaituwa mishi har sai kuma in ramadan ta sake cin mishi idan Allah ya ba wa mutum dama na riskan watan ramadan to a shekarar Allah ya ba shi dama na shiga aljanna ya ba shi dama na tsira daga azabar Allah sama da duk wata dama da zai ba shi a wannan shekarar. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ragima anfu rajulin zikirtu indahu falan salli alaihi annabi ya ce allah wadaran wadda aka ambace ni a inda yake amma bai mun salati wa rage ma'amfu rajulin dakhala alaihi ramadan man salaka qabla an yughfara lahu annabi ya yace yi asara ya tabe wadda watan ramadan ya shigo ya same shi har watan ramadan ya fita kuma ba a gafarta mishi laifukansa ba bai dace da rahamar Allah ba annabi ya ce wannan ba mai rabo ba ne domin idan mutum ya gagara samun dace a watan ramadan to ba wani lokaci da yake da dama na samun dace domin damammakin da Allah ya bashi a watan ramadan ya ɗara kowace dama da Allah ya ba bawa a kowane lokaci a cikin shekara lokaci ne da bayi za su gyara su da Allah idan laifin fuka ne watakila kayi ka ƙara kayi ka ƙara in tuba ce watakila kayi ka koma kayi ka koma ka yi ƙoƙari a wannan daman ka ɗauke ta a matsayin damarka ta ƙarshe a rayuwa domin gyara tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala wata ne da kowane musulmi ya kamata a ce yana cike da farin ciki da ɗokin ganin watan ramadan ya shigo wani daga cikin magabata yake cewa magabatanmu na kwarai kanu ya du'una Allah sittata ashhurin an kuma ramadan suna roƙon Allah tsawon wata shida kafin watan azumi ya zo suna roƙon Allah tsawon wata shida Allah ya riskar da su watan ramaba saboda sun san damar da suke da ita a cikin watan ramaba sun ma ya sita ta ashirin. sannan kuma su ci gaba da roƙon Allah wata shida bayan watan Ramadan an ya taƙabbala minhum cewa Allah ya karɓa musu azuminsu da ibadodin da suka yi a cikin watan Ramadan kamar yadda muka ambata dama ce da ba wata dama a rayuwa da Allah ke ba wa bawa sama da a ce yau kawayi gari a cikin watan ramadan kuma ita dama a rayuwa ba abin da bawa ya fi nadama a kanta ba abin da bawa ya fi nadama a kansa a rayuwar duniya da lahira kamar ya samu dama ya yi wasa da wannan dama mafi munin nadama shine nadamar da mutum zai yi bayan ya mutu mafi munin nadama shine nadamar da mutum zai yi bayan ya mutu a cikin surtu sajda Allah yake cewa walau tara idil mujrimuna nakisu yi inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun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 ka sake ba mu dama dukkan kantar damar ina mukinu Allah za mu yi yaƙini mu yi aiki irin wadda kake so ba wadda zai furta wannan magana a gaba ga Allah ranar alkiyama sai wadda yi wasa da damarsa rabbana da su ce ya ubangiji a na wa sami'ina Allah mun ji mun gani yau farji ina na amal salihan Allah ka ƙara mana dama Allah ka sake ba mu wata dama dukkan kantar damar ba da a ba da daman ba ina jin can cikin suratu fatir wa hum yastarihuna fiha rabbana akrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Allah yace in wuta da su yi kururuwa a cikin wuta sai su ce Allah muna neman alfarma ka ƙara mana dama duk kankantar lokacin na'amal salihan za mu yi abin da ya dace gairar da kunna na'amal ba irin wadda muka yi a baya ba ba da a ba su daman ba wurare da yawa a cikin alkur'ani wa yau mai abdu zalimu ala ya kulu ya laita ni takastu ma'ar rasul sabi ya wailata laita ni lam attakis fulanan kalila Allah ya ce azzalimi zai sa hannayensa biyu a bakinsa ya ciza ranar alfiya. zai ce kai tona da dama ina da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi ina da ban biye masu wane ba a rayuwar duniya duka wannan surutan ba zai amfani mutum ba a rayuwar duniya ne mutum zai yi nadama ya zo ya gyara Allah a cikin suratul fajr yake cewa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra Allah ya ce ranar da Allah zai zo domin hisabi wa bayi an sa mala'iku sun yi sahu-sahu domin tsaida hukunci a filin alkiyama waje a yau idin bi jahannam za a zo da jahannama farfajiyar alkiyama yau mai idan Allah ya ce a wannan ranar ya tazakkar da insan Allah ya ce za ka ga mutum ya yi shuru yana tunani yana nazari wa an nana ku zikira Allah ya ce me amfani wannan tunani ya kulu yana cewa ya laita ni tona ƙaddamtu li hayati ina ma da abin da ya dace na yi ta yi a rayuwana to duk wannan faɗe-faɗen ba zai amfani mutum idan Allah ya baka dama ka yi amfani da dama kuma wannan shine ma'anan fadin Allah maɗaukakin sarki wal asri innal insana lafi in illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr imamu shafi'i yace inda a ce Allah bai saukar da komai a cikin alkur'ani ba sai wannan surar ya ce ta ishe mu shirya kowa ya je shiga aljanna Allah ya yi rantsuwa ne da lokaci zamani shekara talatin Allah ya ɗiba maka a rayuwa shekara arba'in Allah ya ɗiba maka a rayuwa hamsin sittin saba'in Allah ya ɗiba maka a rayuwa shekara ɗari Allah ya ɗiba maka wannan rayuwar da muke gudanarwa a zamaninmu Allah ya ce na rantse da wannan zamanin Allah sai ce innal insana na fi kusur Allah ce duk ɗan adam ya tafka asara innal insana lafi kusur Allah ya ce duk ɗan adam ya tafka asara sai ce illal na amanu sai waɗanda suka yi imani wa Sani salihati suka yi aikin kwarai wato idan da za ka yi nazari game da rayuwa idan ɗan adam ya kalli kansa da abin da Allah ya ajiye mishi na baiwa da Allah ya mishi ni'imoni da Allah ya mishi ayoyi da Allah ya ajiye a jikin ɗan adam ka kalli kwakwalwar mutum ita wannan kwakwalwa da Allah ya ajiye wa bawa da aikin da take yi ta yi sacin wannan ta yi fikin wannan ta ɗauko wannan aikin da ƙwaƙwalwa take yi ka ɗauka inda za a mata albashi a ce duk wata aikin da take yi a mata albashi in an sa mata miliyan ɗaya duk wata wallahi an ya kasa aikin da kwakwalwa take yi a ce albashi za a yi mata na aikin da take yi ya fi ƙarfin a ce an ba ta kaza zuciyar mutum aikin da zuciyar take yi yadda za ta zuki jini yadda za ta fesa jini ta tura shi duk inda ake bukata aikin da wannan zuciyar take yi a ce ita ma a mata albashi duk wata wannan aiki da take a cikin ɗan adam nawa za a biya ta a zo kan ƙodarsa a zo kan hantarsa a zo kan huhunsa a zo kan idonsa a zo kan jinsa a bi waɗannan gaɓoɓi kowanne a ce an mishi albashi idan miliyan goma ake biya duk wata ba a ba su haƙƙinsu kai da Allah ya baka wannan da ka zo duniya kai kuma sai ka salwantar da su da kwakwalwarkan da jinkan da ganinkan da zuciyarkan duk wannan aiki da suke yi sai kana karɓar dubu ɗari biyar a wata dubu ɗari biyar a wata to ma'anan wal Allah ce wallahi ka faɗi baka ci riba ba in dai za ka ba da wannan kwakwalwar da aikin da take yi manoma ka ba da shi ma kasuwa ka ba da shi ma ofis ɗinka zuciyar ka ba da wannan aiki su yi wannan aiki sannan a dinga ɗaukan miliyan ɗaya ana baka Allah sai da ya rantsa ya ce wallahi ba riba iya abinda da za ka yi aiki da shi ka ci riba in dai waɗannan gabobin ne wallahi addini wallahi in ba addini ba duk abin da ka yi kuma duk abin da ka samu wallahi an da ke yancin domin idan an karɓe su abin da ake bakan ba zai iya dawo da su shi yasa Allah ya ce duk wani mutum Allah ya ce ya yi asara zamaninsa rayuwarsa Allah ya ce duk ɗan adam ya yi asara waye ya yi asara ba Allah ce ce wanda yi imani kuma yake aiki idan mutum kuma ya yi imani ya tsaya a kan addini to nan kuma albashin ko dubu goma ake bashi ya ci riba domin ribar kafa domin ya farke ribar kwakwalwarsa da zuciyarsa da numfashinsa da duk wata gaba da Allah ya bashi to wannan ya zama ribar kafa amma in ya ajiye addini ya je yana karɓan wannan Allah ya ce wallahi ya fai saboda ka babu abinda za ka ba da tunaninka ka ba da lafiyarka ka ba da kwakwalwarka a ce ka farke an fita wallahi sai in addini kai dalilin da ya sa ai dama Allah ya halice ka don ka bauta da shi don ka kaɗaita shi da bauta saboda haka ya baka waɗannan kayan aiki sannan ya halatta maka duk wani abu da ya halatta maka na rayuwa to amma ba duk waɗannan abubuwan ya baka wannan jama'a duka waɗannan jan hankalin mu ne game da wallahi mai amfani da dama wanda ya saurari laccar da muka yi na shekaran jiya a majalisin kawai adadin waɗanda muka yi tafsirin bara da su bara bana ba su nan suna da yawa wataƙila wataƙila wannan daman wallahi ita ce damar ka dinga shi kar kuma kar kuma ka yaudaru da wani abu kar ka yaudaru da wani abu mutuwa sau ɗaya ake idan ka tafi ka wuce ba, wata ran ɗan da ka haifa wallahi sai an tambaye shi yau babanku shekaransa nawa da rasuwa wani wallahi sai ya duba diyari tukunna ya tuna ya manta duk inda ka ga Allah ya tada wani manzo a cikin al'umma to abinda ake jan hankalin mutane shine karfa wannan daman ta subce karfa wannan daman ta subce kai kuma baka yi amfani da ita ba to irin wanda yayi wasa da wannan daman shine zai je yayi ta wannan fada-fadan Allah a sake ban dama Allah a ƙara mun lokaci Allah a ban dama Allah a ƙara mun lokaci Allah kuma ba zai bayar saboda haka duk abinda Allah ya halatta maka a rayuwa ka tashi ka nema iya ƙarfinka amma kar ka gabatar da shi akan lafiyarka kar ka gabatar da shi akan lagirarka. watan Ramadan to wata ne da Allah ya yi tanadin wa'insu irin gara basa watan Ramadan wata ne da Allah ke bononza a duk shekara yana daga cikin abinda watan Ramadan ke ɗauke da shi shi kansa watan wata ne mai albarka daga inda aka ce an ga wata ramadan ya shigo to ka shiga albarka ta rayuwa har sai ran da aka ce watan ramadan ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ataku shahru ramadan wa huwa shahru mubarak Allah ya ce ga watan ramadan ya zo wata ne mai albarka uwa in za ta ma ɗanta addu'a sai ta ce Allah ya maka idan gona ce sai a ce Allah ya sa albarka idan kiwo ne sai a ce Allah ya sa albarka idan kasuwa ne sai a ce Allah ya sa albarka in dukiya ce a ce mai albarka idan ƴaƴa ne a ce masu albarka mafi tsadar abin da ɗan adam ke bukata a rayuwa shine albarka to daga inda watan ramadan ya shigo duk abin da za ka yi a watan ko tafiya kake a cikin albarka kake tafiya ko tafiya kake a cikin albarka kake tafiya Allah a suratul dukkan yace inna anzalnahu fi lailatin mubarak wata ne mai albarka na ɗaya daga cikin ribar watan ramadan shine rayuwa ce a cikin albarka kamar haramin makka da madina Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallabi bi bakkata sai ce mubaraka farkon ɗaki da Allah ya ajiye wa mutane a bayan ƙasa su kaɗai tashi da bauta abun. Allah ya ce lallabi bi bakkata shine wanda yake makkan nan mubarakan Allah ya ce waje ne mai albarka inda za ka je harami ka zauna ka nemi wata fila ka jingina a gun da kake zaunan za ka yi albarka don kana zaune ne a wani guru mai albarka watan ramadan tun daga farkon shigansa har ran da zai fita rayuwa ce a cikin albarka yana daga cikin abin da watan ramadan yake dauke da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana awwalu laylatin min ramadan ran da daren farko na ramadan ya kana operation din ana fara shi ne daren farko yadda muke zaunen nan sai aka ce an ga wata to yanzu ramadan ya shigo to duk alherin Allah daga yanzu ake fara saki shi kaga ai sai da asuba tukunna mu dauki azumi to amma dai daren ya riga ya shigo annabi ya ce to idan daren farko na watan ramadan ya shigo su fidati shayatin wa maradatul jin annabi ya ce za a kama dukkan gangararrun shedanu da aljanu sai a daure su saboda a ba ma bayi dama na neman kusanci a wajen Allah su samu dama na bauta na Allah duk wani abu da zai zama tarniki mabawa wajen tsayuwa game da da'a ma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yi umarni a daren daren na shiga duka a kama su a ɗaure su wa gullikat abwabun na annabi ya ce za a kama kofofin wuta duka a kune falam yuftah minha babu annabi ya ce ba za a buɗe wata kofar wuta ba sai kuma watan ramadan ya fita daga inda aka ce ramadan ya shiga an ga wata ubangiji zai ce wuta duka a kama kofofinta a kule muna buga misali kamar gidan mai ko akwai mai din in an kula gidan ai ana gaya maka ba na sayarwa ba to abinda ubangiji ke nuna maka a ramadan ba harkar wuta ake yi shi yasa annabi ya ce in dai ramadan ya shiga har ramadan ya fita mutum bai tsira ba annabi ya ce kawai dama ba mai rabo ba ne daren farko na ramadan yana shiga duk wata kofar wuta ubangiji zai ce a kama ta a ta rahama ta Allah falam yuftah minha ba wata kofa da za a buɗe sai kuma ramadan ya fita to daga inda kuma aka buɗe ba da a sake kule kofar wuta ba sai kuma ran da ramadan ya sake shigo wa futihat abuwabul janna annabi ya ce kuma Allah zai sa a buɗe ƙofofin aljanna a ramadan shiga aljanna ba rock block a hanyar shiga aljanna duka ƙofofin aljanna ubangiji zai ce a buɗe su falam yuglaka minha babun ba ƙofa ɗaya da za a rufe har sai ran da aka ce kuma an ga watan shawwal ramadan ya fi shi yasa su magabata suke dukufa wajen roƙon Allah ya kai su Ramadan ya kai su Ramadan domin akwai damammakin da Allah ya ba mu bayi wadda in ba a Ramadan ba babu da. Allah zai ce a kama kofofin wuta duka a buɗe. a kama ƙofofin wuta duka a buɗe walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu layla annabi ya ce kuma akwai adadi da Allah ya keɓe duk dare za a dinga ‘yantar da su daga wuta annabi ya ce kowane daren ramadana har kuma sai ran da ramadana idan aka ce yau ramadan ya shiga an ga watan ramadan to daga yau za a fara ‘yanta bayi dubun dubatan da Allah ne kaɗai ya san iyakacinsu waɗanda inda kafin ramadan ne kawai sai yadda al'amarin Allah ya kasance za a kirga iya adadin da Allah ya kirga ya bayan a ‘yanta su ba su ba wuta waɗannan mutanen an sallame su an sallame su gobe za a sake ware wannan dubun dubatan su ma an sallame su jibi za a sake ware wannan dubun dubatan duk daren ramadan akwai adadin da Allah kaɗai ya san iyakacinsu wadda Allah zai ce waɗannan sun tsira sun tsira ba su ba wuta ba wuta ba su ba za a daina wannan yantawan ba sai ran da aka ce ramadan ya kai wadda in ba a ramadan ɗin ba babu wannan damar idan ba ranar arfa ba duddare duddare malam ka yi lissafi yadda wannan rayuwar ta ɗi wani fa inda zai kai labari kawai shigarsa ramadan kawai shigarsa ramadan za a sa sunayensu waɗannan an sallame su ba su ba wuta ba su ba wuta wadda inda kafin ramadan ɗin ne da ba haka labarin ne. wannan alfarma ta ramadan ya shigo an dinga yanta bayi har kuma randa ramadan zai fi wannan na daga cikin alkhairin watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fihi lailatun khairun min alf shahr a cikin wannan wata na ramadan akwai wani dare ibada addu'a neman kusanci a gun Allah a wannan daren khairun min alfi shahari ya fi abinda bawa zai yi a cikin watanni dubu a cikin watanni dubu shi ne garin lalatul qadar da nassin alkur'ani Allah ya ce Ina an inna anzalnahu fi lailatul qadar Allah ce mun saukar da alkur'ani a daren lailatul qadar sai ce wa ma adraka ma lailatul qadar Allah ce kai ka san me lailatul qadar kuwa lailatul qadar khairun min alfi shahari. bauta a cikin lailatul qadari aikin alkhairi a daren lailatul qadari Allah ce shine mafi alkhairi akan ibadar da mutum zai yi a cikin watanni dubu wannan watanni dubu din kusan shekara 83 idan da za ka yi sadaka a daren lailatul qadari inda za ka yi nafila a daren lailatul qadari inda za ka yi addu'a a daren lailatul qadari inda za ka yi tasbihi a daren lailatul qadari ko ka gai da maras lafiya ko ka yi wani zumunci ko ziyara a daren lailatul qadari idan daren ya wuce aka share maka fili ba dare ba ba rana ba ba sati ba watanni dubu sama da shekara tamanin a ce ka bauta ma Allah ka nemi yardan Allah a cikinsu Allah ce a shekara tamanin da 83 nan ba za ka samu abin da za ka samu a wannan daren shekare shekara tamanin, abin da za ka yi a wannan daren in ramadanin kuma ya zo juyin duniya da nufin kadarin yana cikin sa, annabi ya ce ku neme shi a mara na goman ƙarshe ko ishirin da ɗaya, ko ishirin da uku, ko ishirin da biyar. ko 27 shine hadisai suka fi yawa akai ko 29 a wannan dare na lailatul qadari Allah ke kasafin shekara ya danka wa mala'ikun da suke gudanar da waɗannan ayyukan domin mala'iku kowa akwai aikinsa akwai waɗanda aikinsu karɓar rayu akwai masu kula da arziki annabi ya ce mika'il shi yake kula da abin da ya shafi ruwan sama tsirrai fitan amfani arziki da dai sauransu akwai wadda suke kula da kai kawo na mutane akwai wadda aikin su rubuta ayyukan da muke wa'inna wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin akwai waɗanda suke kula da wuta akwai waɗanda suke kula da aljanna to duka waɗannan mala'ikun abinda zai gudana a wannan shekarar Allah a cikin alkur'ani ya ce a daren lailatul qadari yake kasafin shine inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ya ce mun saukar da wannan alkur'ani a wannan dare na lailatul qadari dare mai albarka inna kunna mundirin Allah ya ce mun saukar da alkur'ani saboda muna gargadin bayi fiha Allah ya ce a cikin wannan daren yufraqu kullu amrin hakim ake kasafi duk wani tabbataccen al'amari duk abin da zai gudana a wannan shekarar a wannan daren Allah ke kasafinsa mutum nawa za su mutu dawa-dawa da su mutu a ina da su mutu wannan mala'ikan mutuwa da yake jagorantar kin ɗinsa listin wadda za su mutu a shekarar ubangiji zai bashi wani za a karbe shi tsakanin abuja da kaduna wani za a karbe shi a gidansa wani za a karɓo ransa tsakanin gombe da bauchi wani za a karɓo ransa a daji wani za a karɓo ransa a asibiti kaza wani za a karɓi ransa iya wannan adadin listin na shiga hannunsu kawai ka jira lokaci idan arziki ne abinda za a yi kasafinsa tsakanin bayi na shekaran za a ba su wani a rubuta mai biliyan kaza wani a rubuta mai kaza wani a rubuta mai kaza wani a rubuta mai kaza wanda za a karbi nasu kuma wani a karbo wani hannunsa duk abin da ya mallaka daga ran da aka sa sunansa cikin wadda za a karba duk abin da ya mallaka in zai yi tasarrufi a cikin abin lalacewa zai saboda ka in yana da wani gida ma ya sayar ya zo ya sake sawa shi ma ya ta in yana da wani fili ma ya zo ya saka ya ta duk abin da za a yi kasafi a wannan daren to kai kuma a daren idon ka ne kana nan kana ta babata haka ake yi ba wadda yake son roƙo kamar Allah ba wadda yake son roƙo kamar Allah idan na je na yi aikin hajji na zo ɗawafin bankwana shi Allah shi ya ce a yi ɗawafin bankwana haifin kun gane bankwana ko gun wani mai karamci ka je kai kwana biyu ko uku ko hudu idan aka zo ban kwana ai anan za a sallame ka to sai ya ce ka mishi ban kwana watakil wata guda kai watakil sati biyu kai watakil sati uku kai wani kwana arba'in ya yi ya gama safa da marwa ya gama mina ya gama arfa ya gama duka to yau zai dawo gida allah sai ce to ya mishi ban kwana kasan dai ai akwai babban sallah haka ne akwai lama e eh, shi yasa ina dawazi sai in dinga addu'a Allah yau zan koma gida eh to akwai wanda zai maka abin da zai maka shi yace a roƙe shi Allah shine mafi karamcin masu karamci to a wannan dare na lailatul qadr sai ka dace kana cikin ibada kana cikin addu'a kana cikin kyautatawa kana cikin karatun alkur'ani aka yi wannan kasafi aka gama to wani daga wannan daren shi kuma an sallame shi wuta ya wuce kawai ba a gaya mishi ba ne shi ba an wuta ba ne ba zai sani ba ne amma an fidda sunansa an fidda sunansa an yanta shi an yanta shi yana daga cikin alkairi na watan ramadan shi ne ƙiyamun laifi wannan sallan dare yanzu akwai limamin da ya isa ya hura laspikansa bayan isha'i ya ce a zo a yi ashab ba sai yiwu ba to wani gara sa Allah ya bayar a ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadan imanin wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min duk wanda ya yi sallan dare na watan ramadan duk abin da ke tsakaninsa da allah na laifi allah ya fi shi ga shi kansa azumi azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amali bin adam yudha'af duk wani aikin dan adam ana ninka mishi ninkin ba ninki alhasanatu bi ashri amsalih kowane aikin alkhairi ɗaya ana ninka wa bawa ninki goma ila sabi'i mi'ati du'ifin zuwa ninki ɗari ba idan ka ba da sadaka ko taimako ko kyauta na dubu ɗaya in an zo rubutawa Allah sai ce a rubuta ma dubu goma ko a rubuta ma dubu ɗari bakwai lissafi yana tashi daga goma zuwa ninki ɗari bakwai kalallahu sai Allah ya ce illa saum Allah ce to a fidda azumi a wannan lissafi annabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa duk aikin da bawa ya yi wannan aikin ana ninka mishi goman aikin zuwa ninki ɗari bakwai Allah sai ce to a wannan lissafin a fidda azumi a cikinsa fa inna huli wa ana ajzi bihi ya ce azumi na wani ni nake sa kai ya shi duk abin da za a ba shi farashi idan mutum ya yi ya karanta alkur'ani kowane harafi da ya lada goma Allah ya ce komai a sa shi akan wannan farashi Allah ya ce amma da azumi da yawa malamin tafsiri sukan sa wafa sabiru na ajruhum bigairi hisab Allah na ba da ladan masu haƙuri ba tare da lissafi ba suka ce to masu azumi suna daga cikin gaba-gaba a cikin masu farko saboda ka idan mutum ya yi azumi ba cewa za a yi a bashi laga goma ko kaza ko kaza ba a'a Allah ne zai ɗiba kawai ya bashi dukkan waɗannan falala ne na watan ramadan wadda yake ɓanta da su idan ba watan ramadan ba a wani wata ba za ka ce to bari ka yi azumin ramadan don ka samu ladansa ba in ya wuce ya wuce mu yi ƙoƙari mu shirya ma haka mu nemi taimakon allah domin ribatar wannan dama da take gaba gare ni gashi nan sauran kwanaki ne da ba su kai bishirin ba amma Allah kaɗai ya san wai zai kai a ciki amma yana daga cikin karamcin Allah duk abin da ka karfafi niyya ka yunkura da gaske to Allah kan baka ladan abin ko da baka isa zuwa gare shi wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut Allah ce faqad waqa ajruhu ala mu tsaya mu tsaya mu yi tsari ba zai yi sai bane ya shigo ka ce to yanzu ne zaka fuskanci abubuwan da ya kamata ka yi ba ayyuka ne iya ƙarfinka so yana da kyau kafin watan ya shigo kana da tsari na karatun alkur'ani kana da tsari na sallolin nafilfilin kana da tsari na dukkan abin da ya shafi ibadanka ofis ɗinka kasuwanka sana'arka yaya za ka tsara a wani lokaci za ka yi kaza ko wani lokaci za a yi kaza a wani lokaci za a yi abu kaza a wani lokaci za a yi abu kaza ya zama kana da tsari mai kyau na yaya za ka tinkari watan ramadan yaya za ka ribaci waɗannan alkairai da suke cikin watan ramadan amma dai mu dinga tunawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce rage ma'amfu rajulin dakara alaihi ramadan sun man sanaka an yi lahu annabi ya ce ya yi asara bai dace ba wadda watan ramadan ya shiga har ya fita ba a gafarta mishi laifukansa a waccan riwaya ta al'imamun turmin wafihi lailatun kairun min alfi shahar sai ce man maha faƙad gurimal khaira kulla duk wadda aka haramta mai alkairin da ke cikin wannan dare na lailatul qadari an haramta mishi dukkan alkhairi annabi ya ce kuma ba wanda za a haramta mishi sai wanda ba shi da rabo kawai sai wanda ba shi da rabo saboda ka mu zam malam kuna shiga cikin kuna shiga cikin karatu na babu wadda za a haramta mishi sai wanda ba yi da rabo saboda ka zan muna da tsari muna da tsari kuma muna da himma kuma karka yi ƙasa a gwiwa kar ka yi ƙasa a gwiwa kar yi ƙasa a gwiwa wajen amfani da wannan dama babu wadda ya ga riba riba a lahira wadda ya yi aikin alkhairi ma yana da dama balle wadda ya yi mummunan aiki idan mutum ya ba da kyautar naira dubu idan aka je aka biya shi a filin alkiyama ya gasa sakamakon naira dubu zai ce da ya sani da dubu da ya bayar idan nafila ya yi raka'a biyu aka ba shi sakamakon nafila raka'a biyu zai ce ina ma da raka'a ka yi idan aka fitar mishi da ladan azumin mukan nafilfilinsa ya gani zai ce ina ma da azumin kaza da kaza ya yi? to balle kuma wanda ya mummunan aiki amma dai wanda yake kan mummunan aiki ya gaggauta tuba wanda yake kan mummunan aiki ya gaggauta tuba wadda yake kan mummunan aiki ya gaggauta tuba wadda yake kan kyakkyawan aiki ya dage kuma ya ci gaba da roƙon Allah taimakonsa akan tabbatuwa akan aikin kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu bil khawatim ayyuka da muke yi annabi ya ce ba farkon ba ƙarshen a kan me a kan me aka ritsa ka a kan me mutuwa ta cin maka shekaran ka biyu kana zuwa jam'i shekaran ka biyu ana sallan jam'i da kai kana karatun alkur'ani kana kaza kana kaza yau ka kwanta a gida ana jam'in kaki fitowa sai mutuwa ta cin maka abu ya ɓaci saboda haka kyautatawa gyarawa kyautatawa gyarawa shine abin da ke wajibi akan dalilin da yasa Allah ya halicce mu shine don mu kadaita shi da bauta dalilin da yasa Allah ya kirkiri halittarka shine don kai addini don kai addini addini a rayuwarka shine lamba daya addini a rayuwarka shine lamba daya duk abinda ba shi ba ne to ka nemi lambar da za ka ba shi kar ka yarda addini ya bi bayan wani abu a rayuwarka kar ka yarda addini ya bi bayan wani abu a rayuwarka wurare da yawa Allah yakan ce wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi Allah ya ce wanda ya gyara ya zama nagari ya zama nagari ne makansa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in as'atum falaha in kun mutunta kun kyautata kun yi abin da ya dace wa kanku Allah ce in rashin mutunci da rashin arziki ne Allah ce wa kanku قد جاءكم بصائر من ربكم faman absara nafsihi wa man anya fa alaiha Allah ce ga shiriya daga ubangiji wanda ya bude idansa yace zai yi tafiya idansa a bude Allah ce ai idansa ne wanda ya rufe idansa yace a rufe zai tafi Allah ce shi ma idansa ne yanzu mun tashi a karatu kace kai idon ka rufe zaka koma gida sai ya hana ni in koma masauki ne kai da ka rufe idon ka idon ka ne ya rufe Allah ce wanda ya bude idonsa ya bude mu kansa wanda ya rufe idonsa ya rufe mu kansa dukkan wannan kowa shi sa da a mai hisabi sai idan hakkin wani ya shiga na wani a nemo shi abinda kai kai kaiwa na alkhairi ne ko na shar to amma shi musulmi kullum yakan zama wayayye yakan zan wayayye wayewa shine iya gane abin da zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai sannan kuma ka yi ƙoƙari ka iya tursasa kanka zuwa ga abin da zai amfane ka ka guje ma abin da zai cutar da kai wannan shine hankali shine wayewa hankalinka zai iya rarrabe maka tsakanin abin da zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai idan aka shirya yaro da safe zai tafi makaranta sai ya fara kuka me yasa ba yi da hankali saboda bai gane bambancin zaman gida da zuwa makaranta shi ne rashin hankali sannan kuma ko da kana iya gane wannan abun zai cutar da kai wannan zai amfanar da kai kana iya bambance tsakanin mai amfani da mai cutarwa amma baka iya lazimta ma kanka bin mai amfani kuma ba ka iya tursasa kanka barin mai cutar da kai din hankali bai zo ba saboda ka wayewa shine ka san me zai amfane ka me zai cutar da kai kuma za ka iya gudun abin da zai cutar da kai za ka iya zakke ma abin da zai amfanar da kai amma in ka gagara zuwa ga abin da zai amfanar da kai ka kuma gagara guje ma abin da zai cutar da kai ai da wahala a ce kana da hankali to dalili da yasa Allah ya halicce mu shi ne don mu kaɗai shi da bauta sannan Allah yana ba mu muke na hanyoyin da za mu tsira saboda karamci da rahama irin ta Allah duk lokacin da ka gifta jikin wata dama ka yi amfani da dama ka yi amfani da dama ka yi amfani da dama ba mu da lokaci da mun ambaci waɗansu abubuwa muhimmai na ramadan daga cikin abin da ramadan yake da shi wadda ya tsayo a kansa in allah ya yadda ya sha kwana shi ne ciyarwa a ramadan ciyarwa a ramadan wuraren da suka ci gaba da ka samu talakawa ne talakawa ne sukan haɗu mutum biyar shida bakwai su yi asusu duk ƙarshen wata suna zuba wani abu tanadi in ramadan ya zo su ciyar za ka ga mutum iya damuwarsa iya damuwarsa ya fito da abin shan ruwansa a ciki yau ne rayuwarmu a nan al'umma a cikin wani hali na kakani kai mutum shi kadai abin shan ruwan za ka samu a falon sa'adin shakai kanan masallacin anguwansu za ka samu an yi layi layi magidanta sun yi layi ana zuba musu kunu kofi ɗan ɗaya a nan abuja ne ko ba ku ganin haka makidanci zai yi minti goma ashirin a layi wallahi ana zuba mishi ana zuba musu kuru kofi kofi kofi kofi suna karba suna tafiya wani da ka samu anguwar anguwar anguwar ba masu zuwa shan ruwan ba anguwar in kunu za a dama anguwar zai iya ba su kunun da za su shi har ramadan har ramadan ya fita in dai kunu ne zai iya ba da geron da za a yi kunu har ramadan ya fita annabi ya ce min fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghayra annahu la yunqas min ajri sha'im shay'a wato yadda lissafin yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ba da buɗe baki wa mai azumi yayi azumi sai ka tanadar mishi abincin da zai ci in ya sha ruwa ko abin da zai yi da baki da shi annabi ya ce kana da lada kwatankwacin abin da aka bashi na azuminsa na yau yadda lissafin yake idan aka ce wannan ya yi azumi yau ya kai to za a buga lissafi wannan azumin ƙwarin azumin karatun ƙur'aninsa da ya yi a ininsa kiyaye azumi domin za ka samu wani azumin san da yake kiyayewa ya fi kiyaye azumin akan kai mai yin kayan buɗe baki ba ku gane misali ba idan mutum ya yi azumi sai ka tanadar mishi da abin shan ruwa annabi ya ce iya abin da aka ba shi yau ladan azuminsa kai da ka shirya mai abin buɗe baki za a baka wannan ladan da aka ba shi ba tare da kuma an rage a cikin ladansa ba kai ne azumin ba aladanka da abi ba a ba ba wadda ya shirya maka abin buɗe bakin ba to abin da nake faɗa shine za ka iya shirya wa mutum buɗe baki sai ka samu ladan da ka samu a kansa yau a kan azuminsa ya fi ladan da kai ka samu a kan azuminka jama'a mun fahimta domin wataƙil kai azumin baka iya karatun ƙur'ani ba wataƙil baka da kamun kai kana azumin kana zage-zage kana azumin kana bulmace-bulmace shi kuma wataƙil mutumin kirki ne nagartacce to misali shi ne idan ka shirya abin buɗe baki wa mutum talatin duka talatin ɗin sai suka sha to kai a daren farko a azumin farko ka tashi da azumin kwana talatin jama'a mun gani idan ka yi to akwai wadda shi kaɗai a ramadan kawai yana tashi da azumin sama da shekara talatin sama da shekara talatin duk wadda kama buɗe baki abinda aka ba shi a ranan na azuminsa za a baka to kai ka yi azumin ga kuma mutum 20 ko 30 ka shirya musu buɗe baki su ma kowane ɗayansu an baka ladan azuminsa to kaga yanzu ka tashi da adadin azumin da ake bukata a wata guda kai a rana ɗaya ka samu gobe ka yi, jibi ka yi, to akwai wadda abin buɗe bakin zai iya shirya wa mutum ɗari har ramadan ya kare to kuma ka duba musamman kuma a cikin waɗannan kwanaki a cikin waɗannan kwanaki musamman a cikin waɗannan kwanaki abubuwan tausayi da tashin hankali da suke faruwa wallahi in kana kusa da su za ka ga abin da zai baka mamaki muna abinci na ciyarwan watan ramadan a majalisinmu so idan ramadan ya zo mukan samu mata ko daga cikin ɗalibai ko irin dotta wannan wadda za su zo a haɗu ana aikin saboda yana da yawa so duk wacce ta zo ta shiga cikin aikin dama ita idan an yi akan ware mata nata wataƙil tana da yaranta to za a zuba mata nata bayan ta sha ruwa ta tafi da shi zuwa ga yaranta da dai gida wallahi zuwa yanzu adadin matan da suka zo neman wannan aikin ku nune da ƙosai sai da faduka kai wani abincin wannan in an baka ba wallahi ba za ka iya ci ba wallahi yanzu layin da mata suke na neman aikin abinda take so ta zo a wani da ita ana wannan aikin kawai in an sha ruwan a zuba mata abincin da za ta tafi da shi gida saboda yadda rayuwar take to ku ji tsoron Allah ku taimaki bayan Allah duk wanda yake da hali ya taimaka wa marasa shi ya taimaka in ka taimaka ka taimaka makanka in ka taimaka ka kyautata makanka ka taimaka makanka jama'a suna kewaye da kota-kota ina suna kewaye da kota-kota ina irin yanayi da halin da ake ciki tabbas akwai bukatar masu hali su tashi tsaye su shiga cikin al'amarin al'ummas. to ciyarwa na azumi shi daban ne karatun al’ur'ani ka yi tsari makanka a ramaba ka yi tsari makanka sau nawa za ka sauke al’ur'ani kowane tsari kake da shi ko da bai kai na saukan alkur'ani ba iya abin da ka sani na alkur'ani wani tsari za ka yi idan kana da mai karantas da kai me za ka ɗauko na karatun sannan yaushe za ka yi tilawarsa to wannan dama ce muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya riskar da mu watan ramadan kuma Allah ya ba mu karfin gwiwar aikata ayyukan alkhairi laifukan da muke yi Allah ya yafe mana Allah ya tausaya mana Allah ya mana rahama mu da ibadunmu Allah ya karɓa mu ya sanya mana a cikin mizanin ayyukan ayyukanmu na alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya Allah muna tawassuli da wannan haduwa da aka yi da wannan karatu da aka yi ya Allah muna roƙonka ya Allah ka bamu damar aiki da wannan nasihu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara yi wa malam tsawon rai ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa ikhlasi da ƙabuli ya ƙara masa ɗaukaka duniyar lahira na tabbata ba wanda ya ji ya gaji muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗauka malam da irin su mu kuma da masu kuɗinmu da waɗanda suke da dama da matasa da duk wanda yake da hali ya yi ƙoƙari abin da ya shafi cewa ana cikin wani yanayi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما والتفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم انا نسالك ان تجعلنا من المقبول الفائزين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا أمورنا يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا في رمضان اللهم أعنا على إطعام المساكين اللهم أعنا على أداء أداء أداء عبادتك يا رب العالمين اللهم يسر اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في ديننا اللهم بارك لنا في في في اموالنا، اللهم بارك لنا في ذريتنا، اللهم بارك لنا في علمنا، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.